Yana ɗagawa ta sanar da shi cewa ga sunan ita da Rahim, ya yi ƙoƙarin shirya musu ganin likitan ido. Amsa mata ya yi ba tare da ya tambaye ta dalili ba, tunda dai ya san nan ɗin za su ƙara su. Suna zuwa babu ɓata lokaci ya kai su ofis ɗin Dr. Solomon. Ganin yadda duk an ta amarya ta ruɗe ya sa Dr. Sabe ya ce, Please amarya, ki nitsi ki mana bayanin da za mu fahimta domin yin solving ɗin matsalar. Duba cita ta cikin hawaye ta fara ba shi labarin abin da ya faru. Jinjina kai kawai ya yi, inda shi ya san musabbabin komai. Da sauri Dr. Solomon ya shiga aikinsa, aiko cikin ƙanƙanin lokaci ya gano matsalar. Duban Dr. Sabe bayan ya gama bincikensa, ya ce marin da ta yi masa ne ya kawo taruwar jini a gefen idon, wanda hakan ne ya affecting ɗin ganinsa, amma dai ba wata babbar matsala ba ce. Dan a halin yanzu ma idanun sun buɗe sai dai magunguna da za a bashi da kuma kiyaye wata matsala da za ta ƙara shafar idanun. hajiyar zuciya mai ƙarfi anti amarya ta sauke tana mai rungume Rahim ta ce sorry my son ba zan kuma ba ka san ban taɓa dukan ka ba ko da tsintsiya ne wannan ma tsotsayi ne yanzu kana ganin komai ta tambaye shi tana shafar lallausar sumar kansa da ta fara yawa Jinjina kai ya tare da ƙara lafiyawa a jikinta. Godiya ta yi wa Dakta Sabo. Daga nan ta ja hannun Rahim suka wuce famasi. Suna zuwa aka haɗa magunguna aka ba su. Ko a mota ci gaba ta yi da sa tare da yi masa nasiha kan ya dinga jin maganarta. A haka suka zo gida. Ɓangaren Hajiya Goggo suka nufa, nan fa ta shiga tarairayar Rahim ta nuna masa gata. Hakan ya sa anti amarya zama a ɓangaren saboda ba za ta iya tafiya ta bar Rahim ba, kuma ba za ta iya ɗaukewa jiya gwaggo don farin cikin da ta samu na ganin Rahim ɗin ba. Hakan ya sa sai wajen sha biyu na dare suka bar sashen. A lokacin ma tuni Rahim ya yi bacci. Kwanaki na ta suna zama sati, sati na komawa watanni, watanni na komawa shekaru. Abin daɗi da akasinsa na faruwa. Burukan mutane wasu na raguwa wasu na ƙaruwa. ana haihuwa ana mutuwa to kamar haka ne ya faru a kan rahim rayuwa na gangarawa halittun shi na canzawa ƙalubalen rayuwar shi na ƙaruwa kullum yanzu sai ya duba kanshi a madubi ya ƙare wa matashiyar halittarsa kallo yayin da zuciyar shi take daɗa cika da ɗimbin mamaki ne yadda Allah ya halicce shi a sunan namiji halittun shi kuma kaf irin na mata sosai abin yake bashi tsoro don a yanzu yana matakin shiga shekaru goma sha biyar Ya gama secondary school tare da saukar Alƙur'ani da kuma littattafan addini kamar su hadisi, fiqhu, sira, bulugul maram, akdari, ishmawi da dai sauran littattafan addini. Saboda Rahim haziƙi ne a kowane ɓangare shi ya sa ya samu karatu wanda ya fi shekarunsa yawa. Tun da ya gama secondary school ta Amarya ta tare ta tare gaba ta tare baya ba ta barinsa fita ko'ina sai tare da ita. Ba ta barin kowa ya zo wajensa ko a cikin gidan nasu, ba ko'ina yake zuwa ba sai tare da ita. Wannan rayuwa da yake ta ƙunci ya sa ta babu walwala a tare da shi, bai san wani abu bai san wani abu wai shi farin ciki ba saboda an riga an gina shi da kaɗaici. Duk da gatan da yake samu ta ɓangaren shi da kakanni, hakan bai sa ya rage kaɗaici ba. A gurin Baffa Ali ne kawai yake ɗan yin walwala duk da shi ma babban fama yake da jinyar da ta tarar da tsufa. Abin shi ma kullum burinsa ya ga farin ciki da walwalar Rahim. Haka inna Maimuna da Abba Yahaya, wanda shi ke kula da duk lamarinsu na cikin gida, tunda abin ba zama ya fiye yi ba. Haka ta ɓangaren Anta Amarya ma, sai dai duk abin da Anta Amarya za ta yi masa, don faranta masa hakan baya birge shi saboda ya rike ta a matsayin wadda ta yanke farin ciki da walwalarsa ta hanyar raba shi da mutane masu mahimmanci a rayuwar shi. Abin shi ya sha tambayar shi damuwar shi da musabbabin juyawar yanayin shi to amma baya jin zai iya kai korafin antin nashi wanda ya san hakan zai iya jawo matsala babba tsakanin iyayen nashi. Duk kuwa cewa ta wani ɓangaren yana mai jin haushin antin akan yadda take juya rayuwar shi Sai dai sau da yawa yana tunani irin na manya kuma da ilimi na sanin darajar iyaye bare ma mahaifiya. Don haka yake ƙoƙarin kawo tunanin cewa lallai akwai wani babban dalili da ya sa anti take abin da take yi duk da kawar da duk da kawar da riƙon da yake jin shi na son yi mata wanda ya san hakan bai dace ba a matsayinta na mahaifiyar shi. Haka kuma kulawar da yake samu daga wajen inna Maimuna da Abba Yahaya yana rage masa kaɗaici don sosai suke kulawa da shi wanda hakan yake jawo kace na ce tsakanin kishiyoyin anti amarya don gani suke kawai tsabagen munafunci ne da neman wajen zama a gurin alhaji muhammad nur yasa suke yin hakan duk da cewa har yanzu babu wanda ya san ba uba ɗaya suke ba abu ɗaya ne yake sawa ka ga walwalar rahim da dariya har ma siririyar washiryan shi ta bayyana shine sauraron daddaɗar muryar matashin saurayin nan mai gabatar da shirin labarin masoya a tashar nan da ta yi ƙaurin suna take kuma kan tashi wato Cibaɗa FM. A duniya babu abin da Rahim ke ƙauna sama da sauraron labarin masoya daga muryar Ahmad Wazir Cibaɗu. Lokacin gabatar da shirin yana gabatowa zai janyo tab ɗin shi yayi yi joinin gidan rediyon ya fara zaman jiran cikai cikar lokaci. Ya yarda ya jira amma bai yarda ya wuce shi ba. A ta amarya dai wannan karan Ba ta hana Rahim farin cikin shi ba, sai ma daɗi da hakan ya mata, har ma da kanta take zama tana taya shi jin shirin don kawai ta ƙawata farin cikin nasa. Ai kuwa hakan ba ƙaramin daɗi yake wa Rahim ba, don haka cikin kaso ɗari na damuwarsa kaso tamanin ya gushe saboda samuwar shirin labarin masoya daga muryar matashi Ahmad Waziri Cibaɗo. A hankali anta amarya ta karaso kusa da Rahim ɗin hannun ta ɗauke da wasu tablet sai ruwa a kwaf ɗin tangaran mai gare-gare. A ajiye littafin da ke shi yana yamutsa fuska saboda ya san me antin ta zo bashi. Zama ta yi kusa da shi tana cewa me ya kake wani haɗi rai sai sai ka sha maganin nan idan ba haka ba yau na hana jin shirin labarin masoya. Kuma ko ka je ɓangaren gwaggo ko inna Maimuna su ma ba za su bar ka ba tunda suna so ka samu lafiya. Da sauri ya buɗe bakin ta watsa masa maganin tare da kafa masa kofin a bakinsa. Haɗiyewa ya yi ba don ransa na so ba. Cikin sanyinsa da ya riga ya zama masa jiki ya ce da antin, Please anti, wannan maganin da kike bani na me? Na mutuwa ne. Ta ba shi amsa tana haɗe fuska tare da barin wajen don kar ma tambayar ta yi tsaurin da za ta janyo ta yi wa Rahim ɗin faɗa. A zahirin gaskiya ba kowane magani take ba wa Raihan ba illa maganin tsaida jinin al'ada saboda duk wannan yana ɗaya daga cikin tashin hankalinta saboda shi ne abu na farko da Rayhan za ta fara yi ta gama tabbatarwa ita ɗin fa mace ce ba namiji ba. ban antin yayi da kallo yana ɗan tura baki irin na shi bai ji daɗin nan bai ji daɗin hakan ba. Ko ta bani ba zan kuma haɗiwa ba tunda ni dai na san lafiya ta ƙalau. Duk fuskar wanda ka kalla a zahiri za ka ga farin ciki kwance a kanta, kasancewar yau suna tare da baƙi. Yau suna tare baki su family guda. Su ne kawai basa nan amma hatta da Baffa Ali da Abba Yahaya da Inna Maimuna duk suna gurin. Duk da cewa dama a su aka yi haɗuwar wadda ta kasance suna yin ta duk bayan wata uku. Ba don komai ba sai don zumunci da kuma jin matsalar kowa daga cikinsu sai kuma hirar da take gudana a tsakaninsu. duk don ƙara son ƙarfafa zumunci da haɗin kai da Baffa Ali yake so ya ƙaru a zuri'ar tasa. A ɓangaren Hata kuwa wannan zama sam baya yi mata daɗi hasali ma fargabar zuwansa take yi. A ganinta wata rana za a iya ankara da sirrin da take faman ɓoyewa tsawon shekaru goma sha biyar. Sai dai ta wani ɓangaren zaman yana mata amfani ta wajen son gano maƙiyansu a cikin fuskokin da suke zagaye da su. Duk da cewa har yau ɗin bata gano komai ba kuma hakan shi yake ƙara cusa mata wata irin fargaba. Tunaninta har tsawon wani lokaci za ta kai tana ɓoyar Raihan bayan kuma ita ta sani dakta ya sani. Sanin mutane shi kaɗai ne hanyar buɗe sirrin Raihan. Shin Raihan za ta yi ta zama a matsayin Rahim ne ko kuwa za ta haƙura da rayuwar Raihan ta ta bankaɗa sirrin ɓoye? Su kuma makiya su farma rayuwar Raihan. Daga ƙarshe kuma ita ce da asarar tunda har yau bata kuma yin ko ɓatan wata ba, bare sa ran samun wani ɗan, wanda kuma bata jin ko da ta haifi wasu yaran za ta iya haƙura da fansar da rayuwar Rayhan sanyin idaniyarta. Wata ƙwayar halitta da take jin tana mata tana mata son da ba ta yi wa kanta da rayuwarta. Share siffar da ta fara zazzabo mata dai tana jin kamar za ta yi aman zuciyarta saboda tashin hankali da ruɗani. Magana Abba Bashir ce ta dawo da ita daga zuzzurfan tunanin tashin hankalin da rayuwarsu take ciki. Gyaran murya ya tare da farawa da addu'a kamar yadda suka saba. Bayan sun shafa sai ya fara jin damuwar kowanne. Shi kuma Abi yana rubutawa idan wata kuma matsala bata shafi kuɗi ba ce, sai su tattauna har a samu mafita don gyara ta. Daga nan kuma aka ci abinci, sai kuma zaman hira. Wanda shi ne anti amarya ba ta so, A ƙage take da ta bar wajen saboda yadda ɗanta ya ɗau zafi, don an zo lokacin da ya kamata ta nemo wa kanta mafita, tun kafin abin ya zama daga neman gira da ƙyar ta iya daidaita kanta. Aka kammala hirar amma fa duk tunaninta ba ya gun, don ba abin da ta fahimta bare ta riƙe a kan abin da aka tattauna. Jan hannun Rahim da ke jingine jikin Abban Bashir ta yi, suka wuce sashinta tare da rakiyar Abi. Kasancewar girkin momi ne yau. Waziri Chibada House A hankali kuma cikin nutsuwar da take haɗe da tsananin kamewarsa, wanda shi ne yake ƙara fidda zahirin kyau da haibarsa, tare da tsananin kwarjininsa, yake saukowa daga saman benen da yake ɓarin hagu ta cikin hamshaƙin mayar falon nasu. A hankali ya sunkuya daga gefen hamshakiyar matar da take zaune cikin wadatacciyar kujerar da ta fi kowacce girma da kyau a cikin saitin kujerun falon, tare da kai mata sumbata a gefen fuskar tata. A lokaci ɗaya kuma yana gaida ta cikin yaren Fulanci. Murmushi ne ya ƙawata kyakkyawar ta wadda take kama da tasa tamkar an tsaga kara. Kamo hannunsa ta yi tana cewa zo nan wazirin gida. Yau a gabana za ka yi karin kumallo saboda na gaji da ganin kana fita da yunwa, bayan idan ka fita ɓaɓatu kake yi kana ƙara wa kanka yunwa. Ni wallahi har mamakin mamakinka nake ta yanda kake iya zaro zance, bayan kuma ba haka ɗabi'arka take ba. A hankali ya kai hannu ya shafa tattausar sumar kansa wadda take kwance ta ainihin Fulani tana ta sheƙi, kafin ya samu damar tanka mata tuni ta ɗaga murya tare da ƙwala kiran lantana. Cikin ƙanƙanin lokaci Lantana ta bayyana da abin da ta tabbata shi ne maƙasudin kiran. Tana cewa ga na Hajiya inna buru. Ran wazirin gida ya daɗe. Cikin kamewar shi ya ce yauwa Lantana ya aiki? Alhamdulillah sai godiya. Ta faɗa tana jera kwandunan da ta fito da su daga kicin. Inna wuro da kanta ta zuba masa kayan karin ta saka shi a gaba har sai da ta tabbatar ta gamsu da irin cin da ya yi. Tunda dama ba wai cin abincin ne ba ya yi ba, kawai dai ba zai zauna ya ci ba ne. Kullum cikin sauri yake, kuma idan ya fita ba ci yake ba saboda ba ya iya cin abincin waje. In dai ba ya yarda da ingancinsa ba, kuma ya zamar masa dole ba. Yana gamawa ya miƙe tare da goge bakin shi da tishu kana cikin natsuwarsa. Ya ce, Inna Wuro, zan shiga wajen su daga nan zan wuce ofis. To Waziri, Allah ya taimaka ya ba da sa'a. Allah ya kare min kai a duk inda kake. Cikin jin daɗin addu'a da kakar shi ke mishi a kullum ya amsa. Kyakkyawar fuskarsa tana bayyana ƙaunar da yake yi mata. Har ya fita cikin takun shi na cikakkun maza masu kwarjini da haiba. Tana bin shi da kallon ƙauna mai tarin yawa wadda ba ta ɓoyuwa ko da ta so ɓoyewar. Numfashi ta ja tare da kiran lantana ta kwashe kwanukan ita kuma ta kuma mai da kai ta gida idanunta a kan gidan TV tashar Cibaɗa FM. Cikin ɗan gaggawa da ta nuna a tare da shi ya gaida Ammi da Abbun nashi cikin ƙaunar da suke nuna masa suka amsa. Kafin haihuwar ƙannenshi da ta biyu baya ba tare da ya dubi kowannensu ba Ya amsa yana mai ƙoƙarin ficewa daga falon. Ammi ta ce Allah ya sa da wannan shegen saurin naka ya barka ka karya, ya barka ka karya a natse. Abi ya ce ke ma kin san inna wura ba za ta bar shi haka ba. Da wannan amsar da Abi ya bawa Ammi ya samu ya kuɓuce ya fita daga falon cikin ƙaƙƙarfan takun shi mai cike da wata izar nutsuwa. Alhaji Wazir Alhaji Wazir Cibaɗo Bafulatanin Yola ne cikakke Ɗan boko ne ko na ce tsohon ɗan jarida wanda ya suna a cikin jihar Tayula. hakan ne ma ya sa ya buɗe katafaren gidan TV da rediyo waɗanda suka yi suna a cikin birnin Yola da Adamawa har ma da wasu jihohin. Mahaifinsa ba ya daɗe da rasuwa kuma su uku kawai iyayensu suka haifa, daga yayarsu Inna Batula sai shi sai ƙaninsa Mustapha. Mahaifiyarsa mai suna Inna Wuro ita kaɗai ta rage musu, A yanzu haka kuma suna tare a can gidansa matarsa ɗaya jiya Binta wadda suke kira da Ammi. Sai 'ya'yansu biyar babban shine Ahmad Wazir Cibaɗo, sai Khalil Wazir Cibaɗo, sai Umma Rumana Wazir Cibaɗo, sai kuma Naziru Wazir Cibaɗo da kuma auta mai sunan Inna Wuro wato Khadija suna ce da ita Shukura. Kowannensu ya karatun boko da addini mai kyau da nagarta. Sun samu tarbiyya da soyayya daga gurin iyayensu. An yi auren Ummu Rumana ba da jimawa ba ita da babban ɗan ɗan kawunsu Safiyanu. Khalil yana Amurka bai karasa karatun sa ba. Naziru ne ya zo hutu wanda yake kasar wanda yake a ƙasar Qatar wajen yayan ammansu a sa yake nasa karatun. Auta kuma yanzu take shirin shiga jami'a. An zama ‘yan mata. Ahmad kuwa dawowarsa kenan daga Cyprus. A can ya karatunsa na jarida da ke shekara uku ne, sai ya ɗora da Business Account. Burinsa ya aiki irin na mahaifinsa to gashi yanzu daga dawowarsa ya fara aiki da sabon gidan rediyon da mahaifinsa ya gina musamman saboda shi. Ɓangare biyu yake ɗauka yana ɗaukar ɓangaren binciken 'yan siyasa da zaƙulo manyan matsatstsalun da muke fama da su musamman akan siyasar manyanmu da yadda ake gudanar da ita. Sai kuma ɓangaren nishaɗin masoya da yake gabatarwa a kowace ranar Juma'a da misalin ƙarfe takwas na dare. Duk da matsayin da yake kai bai hana shi gabatar da shirin ba, a cewarsa bai samu wanda zai iya gabatar da shirin yadda ya kamata ba. Ya Jajircewa da kamanta gaskiya ya sa matsayinsa ɗagawa ya je har inda bai zata ba. Sunan da mahaifinsa ya yi sai ya zama na ba komai bane akan yadda na sayi. Ɗaukaka dai daga Allah ne, to su dai Allah ya ba su. Don babu inda sunan Ahmad ci Cibaɗo Ta masu sauraro a nan za mu dakata. ci gaba da kasancewa tare da ni